cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan kalma a al'adance an san cewa bahaushe duk lokacin da aka ji ya faɗe ta ya mai da mai ta ta zama wutiri to an san wata musifa ce ta afko wanda dama haka Allah ya umarce mu cewa alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jiya a majalisun mu na dan podium mun yi magana akan sarkin gobir da aka kama wanda suka kama shi yan bindiga ne wanda kama sarkin gobir a nuna wa duniya shi a yanayin da aka nuna wa duniya shi abu ne da ya daga hankalin 'yan kasa gaba daya. musamman musulmi da wanda ma ba musulminsu ba idan ka yi la'akari da shekarun da yake da shi a duniya sama da shekara saba'in wanda addininmu na musulunci ya umarce mu cewa yana daga cikin girmama Allah shine girmama ma'abucin furfura musulmi sannan kuma musamman wanda yake shugaba ne cikin al'ummar nan to muna nan kwatsam sai kuma yau labari ibin mara daɗi cewa sarkin gobir Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara masa mutuwa a hannun 'yan bindigar nan so shi ne muka ce wa mutane musifa ce Allah ya auko mana shi talaka duk lokacin da ake magana irin wannan sai ce matsalar nan wai ba ta shafar manya wai shi take shafa a matsayinsa na talaka a'a har manyan ma tana shafar su don yanzu sarkin gobir ɗaya ne daga cikin sarakunan da martabar sarautarsa ba ta yi ƙasa da martabar sarautar sarkin zariya ba ko sarkin kano amma ga shi tsautsayi da yanayin da ƙasa yake ciki allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara a jiya daidai irin wannan lokacin da magariba ko da muke magana yana hannu amma yau an waye gari laraba ya mutu ya koma zuwa ga Allah kuma bincike ya nuna cewa kashe shi suka yi wannan musiba ci babba shi yasa muka fara da istirja'i akan ta cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to faruwar abin nan da ya faru mun fahimci abubuwa da dama wanda muke fahimta cewa wannan abin da aka yi ko da waɗanda suka yi shi sun yi shi ne da sunan kidnapping wanda kamar yadda aka sani galibi masu kidnapping dinnan sukan yi ne da niyyar cewa su sa kuɗi kaza sai an kawo musu kuɗin kafin su saki wanda suka kama to amma abin da muka dade muka faɗa muku a nan gurin wutar kabilanci da ake so a ci gaba da rura ta wacce za ta ruguza yankin nan gabaki ɗaya yana daga cikin abin da muka fahimta ko da su sun sani ko ba su sani ba to wannan abin da suka yi abin da zai taimaka shine makiyan ƙasan nan da yankin nan wannan abin su zai taimaka ba mu zai taimaka ba saboda dalilai kamar haka na farko idan wani ya ɗauki wani ya ci yana buƙatar a bashi kuɗi sai ana cikin tattaunawa don a bashi kuɗin aya al'adance kun san cewa sukan jira su tsare mutum tsawon lokaci kuma ba sa bari wani abu ya taba shi saboda suna tsammanin za su samu me za su samu kuɗi ɗaya kenan na biyu yanayin yadda suka nuna wa duniya shi kafin wannan yanayin mun faɗa mun ce muku ka je ka bincika wanda ya san gobarawa da tarihinsu a ƙasan nan mutane ne da ba sa ɗaukar ƙasƙanci da wulaƙanci shi yasa da wuya ka iya ganin bagobiri almajiri yana bara amma waɗanda a ɗabi'arsu ko bara ba su yadda su ba saboda suna ganin ƙasƙanci ne da yau sai ga ɗaya daga cikin shugabanninsu shugabanninmu ga shi a hannu ana nuna wa duniya shi yana roƙo yana magiya a taimake shi a halin da yake ciki na uku kama shi da aka yi a 'yan kwanakin nan saurin zartar da hukuncin kisa a kansa wannan ya nuna maka cewa akwai abin da ake so ya faru a yankin nan saboda ko ba komai idan ka kalli yawan da wa'annan al'umma take da shi a Najeriya farko dai musulmi ne na biyu kuma al'ummar gobira ko a yankin Sokoto akwai lokal gamman wajen guda takwas duka local gamman ne nasu su suka fi yawa ma'ana wayannan an sallama cewa ai shi yasa ma kaga ake kiran wannan yankin gobir din baki daya wanda asali da hatta wasu abin da ya shafi dauloli ai da sunan gobirawan ake kiransu shi yasa kaga hatta ba wajen gwarzo a farko da ire-iren su ita kanta a abin haka yake a farkon lamari to wayannan local government din kusan guda takwas kusan su ne al'ummar da suka yi dominating suka fi yawa a wannan yankin sai wannan abin ya zo ya ainihin wato faru don haka wa'annan ababen da suka zo suka faru da yadda aka kama shi da yadda aka yi saurin zartar da hukuncin kisa a kan shi kuma aka kashe shi ya sa mun yi tunane-tunane da dama wanda muke ganin asalin wa'anda suka kama shi ko da su asalin sana'a su kidnafin din ne to kamar akwai wani abu a ƙasa dama da ake so a aiwatar asali ita magana kuɗin ba wai ita bane target ɗin wa'anda suka yi wannan abin akwai abin da ake so a haifar ko sun sani ko ba su sani ba to yana daga ciki watakila amfani da wannan abin don biyan ainihin wato wata bukata wannan yana daga ciki so ko sun sani ko ba su sani ba masu wannan aikin wallahi tallahi sun taimaki makiya wa'annan yankunan gabaki daya ba su taimaki kansu ba farko tukunna sannan ba su taimaki kabilar da suka fito daga cikinta ba shine fulani sannan ba su taimaki addinin da suke ba shine musulunci sannan kuma ba su taimaki al'umman wannan yanki ba gaba ɗaya sau da wannan abin da kuke gani daga yau din nan da ya faru in kana bibiyar social media za ka fahimci cewa al'umma ba tana cikin tashin hankali da damuwa dangane da labarin da ya bulla yau cewa sarkin gobe an kashe shi ya mutu za ka fahimci cewa akwai matsala akwai damuwa wannan yana daga cikin ababen da suke faruwa to cikin ababen da ya zama wajibi mutane ainihin wato su sani wanda suka yi wannan mutanen banza ne daga cikin waɗannan ƙabilun kuma ba ba fulatani ba babu wani ko mai addini ko mara addini kai ko wanda kuka saba da shi a addini ya ga irin yanayin da ya ga sarkin gobir kafin ya mutu dole ya tausaya min in ka kalli shekarunsa kaɗai ballantana kuma shugaban wata al'umma eh? sannan kuma kumun shayin magana tikirarin gumirarin cewa wa'annan masarautun mu muna masa kallon cewa musulunci ne ya kafa su kuma har gobe muna cewa a koma zuwa gawa zuwa ga asali 'yan siyasa ne da suka zo suka ɓata masarautun amma mu muna kallon abin da ya kafa su masarautar gobe tana daga cikin masarautun da musulunci ne ya kafa su su wayannan ababen ko sun sani ko ba su sani ba to wasu mutanen banza daga cikinsu da suka je suka yi wannan aikin ba zai taimake su ba ba zai taimaki addininsu ba sannan ga ci gaba da ɓata sunan ƙabilar da suka fito daga cikinta ta fulani da take da asali mai kyau sannan ga kuma ci gaba da jefa wannan yankin cikin bala'i wadda ka wayanda suka yi wayannan mutanen banza ne yan iska ne marasa mutunci a cikinsu ko sun sani ko ba su sani ba wadda ka ba wani abu da za ka kira su da su sama da wannan domin mutumin da ya ci an mai ba daidai ba sai ya ce to zo a zauna a ji me matsalar ka dan warware ba daidai din da aka yi maka ba da Allah lokacin ya kamata ka ba da haɗin kai ne don a fita daga cikin rigimar da ake ciki ko ya kamata ka sake kwaba abubuwa abubuwa su ya matse su lalace yanzu dan Allah matakan da ake ɗauka dan yankin nan ya fita daga cikin matsala wannan abin da suka yi taimaka ma yankin nan suka yi ko ƙara jefa yankin nan cikin bala'i da su jefa cikin bala'i da su wannan shine abin da ke faruwa sannan kuma wannan abin wallahi komin ki komin so dole a kai sakacin gwamnati a ciki ko mun ki ko mun so akwai sakacin gwamnatoci a ciki wajen faruwar waɗannan abubuwa saboda ita gwamnati haƙƙinta ne ta kare kowane ɗan ƙasa ba wai ba basaraki wanda yake riƙe da mukami ita yake wa aiki yana wa al'ummawa a kun mutane haƙƙin gwamnati ne ta kare kowane ɗanwa ɗan ƙasa to wannan ba sarakin ya zo mitin ne fa sakkwato yana komawa a hanya a hanyar nan sun san cewa tana da matsala yana da haƙƙin a bashi security da zai bashi kariya a hanyar ko babu ba a bashi ba bayan da ya samu kansa a wannan matsala jiya na faɗa a gurin karatu na ce a gwamnatance a matakin jiha ni babu inda na samu labarin ga wani speech da gwamnan jihar ya dangane da damuwa da halin da wannan basarakin yake ciki da kuma matakin da za su ɗauka shi yasa wasu suke hasashen cewa suna ganin wannan abin hatta siyasa akwai a ciki tunda kafin wannan abin ya faru da shi an rage masa mukami daga mukamin da yake da shi a da sannan wannan abin izo i faru da shi cikin waɗanda suka yi maganganu suna ganin cewa wannan abin da sanata alu ya ritsa da shi suka kama shi Allah ya kiyaye kuna ganin cewa za su bar shi a ɗauki wannan kwanakin su a kasa bin hanyoyin da za a karɓo shi a matakin gwamnatin jiha kuna ganin zai yi ba ma ka saka bar bawan allan nan har abin da ya zo ya ainihin wato faru ya faru shi ba saraki ne na gwamnati ya zo aikin gwamnati zai koma hanyar da an san cewa tana da matsalar da ya kamata a bashi security da kar a bari mai abin da zai faru ya faru ba a yi ba har abin ya zo ya faru to su sarakuna ga baki ɗaya umuman a ƙasar nan wannan waljaru ya ma'u umar da hallabil jari maƙwauci yana jin bala'in da ya faru da wa da maƙwaucinsa billahi lazi la ilaha illahu in ba su tashi sun yi abin da ya kamata ba yadda wannan bala'in suka ga ta sarkin gobir dama su malamai tuntun ya irin wannan bala'in ya sha batunsu ko kuwa to in ba su tashi sun yi abin da ya kamata ba wallahi yadda wannan bala'in ya ci sarkin gobe yanzu kowane irin sarki kuma a nan ƙasan ba shi da tabbacin cewa wannan bala'in ba zai ci shi ba ba wanda yake da wannan tabbacin saboda haka dole mu yadda akwai sakacin gwamnati a ciki wajen ƙin tashi a yi abin da ya kamata a san da ya kamata a lokacin da ya kamata don an kama a baya waɗanda ma ba su kai shi ba kuma an karɓo su wannan yana ciki musamman ka saurari rahoton yar shi da take faɗan yadda aka yi ta musu yawo da hankali kafin abin nan ma ya faru ciya ya bayyana cewa an kashe shi a yau za ka fahimci ababen da suka ainihin wato faffaru kan waɗannan matsalolin da kuma waɗannan matsalolin da suke faruwa don haka ana wasa da ran mutane da ran al'umma a ƙasar nan shi yasa muka ce muku musifa ce Allah ya jarrabi mutane da ita In da kana ganin cewa ai abin wai kai talaka kai kadai bala'in ke shafa to yanzu kana kallon. ko manyan waye faɗa maka a wani lokacin akan kama babba har a je a karɓo shi baka san an kama shi baka san an karɓo shi ba saboda akwai hanyoyin da ake bi so ku ɗauka cewa wai bala'in nan ya tsami manyan a'a wa'in raguwar jama'ar gari suke shafa yanzu ta bayyana ga fili kowa ya san cewa hatta manyan yanzu wannan bala'in yana afka musu tunda wannan sarki ne daga cikin sarakuna kiran da za mu yi zuwa ga ɓangarori kamar haka na farko muna kira ga al'ummar musulmi ga baki ɗaya umuma da ita wannan musiba da ta shafe mu wallahi ba ma kallon sarkin gobir a matsayin sarkin gobir su al'umma wai su bala'in ya shafa a matsayin su a'a mu muna kallon cewa wannan bala'in ya shafe mu a matsayinsa na musulmi kuma kamar yadda kowa ya sani yan uwantaka ta musulunci ta fi yan uwantaka ta jini to wannan bala'in muna jin cewa ya shafe mu gaba ɗaya shawarar da muke bayarwa da kuma nasiha su duba girman Allah bahaushe ya ce idan rai ya ɓaci hankali bai kamata ya ɓata ba wannan abin ko za su ɗaukan mai mataki so da akwai wasu bayanai da na fara ji musamman wani daga cikin su wanda BBC ta fira da shi akan mutuwar tunda ka je suna aiki wani saƙo to wallahi komai yana iya faruwa to kiran da muke yi idan rai ya ɓaci a irin wannan yanayi hankali ya tashi to a tsaya a yi natsu wani lokaci zaka ga ko yaro ne ya maka abu ranka ya ɓaci sanda zaka mai hukunci idan ka hukunta shi da gaba in ka sauka in ka dawo sai ka ga hukuncin da ka lokacin da ranka ya ɓace ba shi bane hukuncin da ya kamata ka mai a yanzu da wannan abin ya faru muna kira zuwa ga al'ummar gobirawa khususan su tsaya su amfani da hankali da ilimi wajen wannan matsalar ɗaukan mata matakin da suke ganin ya kamata su yi su ɗauka amma yadda aka samu wawayen cikinsu 'yan iska marasa mutunci suka zo suka aiwatar da wannan abin don su jefa ƙasa bala'i bayan bala'in da take wa take ciki idan suka bar abin ba masu ilimin cikinsu ba ne da tunani da hangen nesa za su ɗauki mataki aka bar watakila akasin masu ilimin to ɓannar in ta zo ta faru to yana rantse muku da Allah Allah kaɗai ya san ina za ta tsaya Dan rigima ana iya sanin deadline ɗin fara ta ne to amma in aka fara ta Allah kaɗai ya san kuma yaushe ne za a yi mai yaushe ne za ta kai ƙarshe to muna ba da shawara a tsaya a yi tunani a yi nazari a hangen nesa wannan matsalar da ta faru a ga wani mataki ya kamata a ɗaukan mata na ilimi na farko halin da ake ciki ya za a kai ƙarshe a ciki don a samu zaman lafiya na biyu wannan matakin yaya za a yi a ɗauki matakin irin wannan abin nan gaba kada ya sake faruwa a tarihi sannan abu na biyu bayan wannan cikin 'yan bindigan nan wanda suka ce sun yadda a zo a yi gyara to wajibi ne gare su sai sun aiki da faɗin Allah fa in bagat ihdahuma al ukhra qatilul lati tabghi in an samu irin wannan to bai buƙatar komai su da suka ce suna so a yi gyara ba su yadda da bannan ba to su ya kamata da kansu tashi su yaƙi maɓannatan cikinsu dan mu gane cewa da gaske su ma suna son suna son gyaran amma ba yadda za a wani maɓannaci ya ɓanna. kuma ina da ikon in cinkari ɓannan ka sai in zira maka wa ido sannan kuma in ce ban yadda da bannar da kake yi ba wallahi bai yi wa tunda ai muna karanta muku ƙur'ani Allah ne ya faɗa ya ce fa in bagat ihdahuma alal ukhra fa qatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah dole wa'inda kuka ce a cikin ku kun yadda kuna so ai gyara to sanda duk ake kokarin gyaran wani ya zo da banna irin wannan to wajibi ne ku tashi ku yaƙe shi don magana cewa da gaske kuke kuna son gyara sana abu na uku shine gwamnatin tarayya da koma wani irin mataki na gwamnatoci wajibi ne akan wannan abu wala sai sun tashi sun yi abin da ya kamata in suna so su tare aukuwar rigima wacce take gamammiya mai nake nufi da rigima wacce take gamammiya mun faɗa mun ce a sakkwato wa'annan ta gabas local gamman kusan guda takwas tana da alaƙa da su gubura wannan ɗaya ke da sannan al'umma ce da take ko ina akwai ta a najeriya to in gwamnati bata tashi ta ɗauki matakin taƙaita rigimar daga can ba wanda suka yi wannan abu duk matakin da gwamnati za ta bi da duk hanyar da za ta bi ta san yadda za ta kai zuwa gare su ta kamo su ta hukunta su hukuntawa na zahiri wanda al'umma za su gamsu gwamnati ta abin da ya dace wallahi in ba su wannan ba in suka sake yin wani sakaci wani abin kuma izo ifaru to fitinar da za ta zo ta faru ba fata muke ba Allah ya kiyaye ba magana ba ce wai ta takaitu wani wa a wani yanki magana ce fitina za ta fantsama kuma bayan fitinar da ake ciki Allah kaɗai ya san mai ta. da haka muna kira zuwa ga gwamnatoci maganan a ci gaba da yin sakaci a zira ido sai abu ya faru kun san haka muke a Najeriya ana ganin yan fitina da bata wuce a zuba mata kofin ruwa ɗaya ba ta mutu sai a yi me sai a shiru sai a zara mata ido sai bala'i ya kunnu tukunna wuta gobara sannan kaga an tafi nemo fire service da yan kwana-kwana da waye sannan a zo a yi me maimakon sanda take fara hayaki a nemo ruwa a zuba mata dan a kashe ta siyaki to muna kira akan wannan abu na ƙarshe shine addu'a zan yi addu'a ta bangare guda biyu na farko muna roƙon Allah subhanahu wata'ala sarkin gobe da Allah ya ji kansa Allah kuma ya masa rahama da haka za mu yi tawassuli da salati ga annabi Muhammad wadaka duk wanda ke jin mu saƙo ke kai masa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 na kurakurai kuma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya masa afuwa ya kawo da kai masa gafara wannan yanayi da ya samu kansa na ibtila'i muna roƙon Allah ya daga darajarsa da shi duniya da lahira muna roƙon Allah ya albarkaci zuri'arsa a bayansa yan uwansa da dangi da abokan arziki muna roƙon Allah ta'ala ka ba su haƙurin rashi Allah ka sa kabarinsa ya zama dausayi daga cikin dausayin aljanna Allah ka tabbatar da shi lokacin tambaya mu da ya bari a bayansa kada Allah ya fitine mu su kuma za mu yi masa addu'a ta ɗaya ɓangaren wanda suka yi wannan aikin wadda haka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala kada Allah ya sa su bar duniya masu wannan aikin Allah sai ya ajiye aya a kansu wadda haka Allah ya wulaƙanta su Allah ya tozarta su saboda haka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukakin sarki yayi yi musu abin da ya dace da su wadaka muna roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah maɗaukakin sarki kada Allah ya sa su bar duniya Allah sai ya ajiye aya a kansu don tsarkin sunayensa Allah ka hutar da mutane daga sharransu daga fitina su don tsarkin sunayensa da haka wa'annan su ne addu'ar da muke yi Allah kuma ya tsare mu ya tsare mana ainihin wato imaninmu wannan shine saƙon da za mu saki a yau akan abin da ya shafi wannan matsala ɗin mu tafi littafi Allah ya ji kan alƙadi iyad wannan shine majalisi na a 34 alƙadi iyad yake ta wa qalil mufassiruna shafi na 83 ko idan bugun irin nawa ne wa qalil mufassiruna malaman tafsiri sun ce wa laqad na ibrahima rushdahu min qablu mun ba annabi ibrahim rushdahu an gano yana daga cikin ma'anan rushud shine sanin ciwon kai shi yasa kaga Allah madaukakin sarki wajen abin da ya shafi a ba du maraya dukiyarsa Allah ce fa in anastum minhum rushdan dafa'u ilaihim amwalahum idan kun hango cewa maraya ya san ciwon kansa zai iya mai sarrafa dukiya Allah sai ya ce ta ku ɗauki dukiyarsa ku ainihin wato bashi to yana daga ciki an gane shine ai hadainahu sagira da ka annabi Ibrahim tun da ya taso akwai wanda za ga tun yana yaro yana tasowa ya san abin da ya kamata ya san ciwon kansa qala